فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم حقيقه الله mai mulki ya tsarkaka wanda yake tasarrufi a cikin bayansa da abin da ya ga dama wanda shine gaskiya alkawarinsa gaskiya zancensa gaskiya babu abin bauta da gaskiya sai shi ubangijin al'arshi mai girma wanda shine mafi girman halittu kuma duk wanda ya kasance ubangijin mafi girman halitta to shine ubangijin gaba ɗaya